يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta قدياتا ga ألا وبنججن تالكي mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci mai tarin albarka na juma'a sha tara ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai nukufar da malam yake cewa wa'alam rahimakallahu annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi wa in kana ma'a rajulin malun aramun faqad dhaminahu لا يهل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما ما لن يتي واعلم رحمك الله كفني يا هو نسان بوتا وألا أبسا أكيدا آل السنة والجماعة a bisa fahimtar magabata na kwarai a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa malam sai yayi mana addu'a ga baki ɗayan mu sai ce Allah ya ji kanmu da rahma bi ma'ana rahmar Allah ta tabbata a gare mu ga baki ɗaya annahu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi malam yake cewa ka sani ba baya halatta cin dukiyar ɗan uwanka musulmi sai idan shi ne ya baka illa bi qibatin min nafsihi sai in shi karan kansa ya ɗauka ya ce na baka to wannan ya halatta ka ce abin nufi anan shine idan kana matsayinka na musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yake cewa kullum muslim alal al-muslim mutum musulmi ga baki ɗayansa ga ɗan uwansa musulmi haramun haramun ne ka cutar da shi sai ya fara damuhu na farko jininsa baya halatta ka zubar da jinin ɗan uwanka musulmi wa maluhu da dukiyarsa baya halatta ka ci dukiyar ɗan uwanka musulmi wa irdihi da kuma mutuncinsa baya halatta ka ci mutuncin ɗan'uwanka uwanka musulmi anan sai ya haɗa abubuwa guda uku na farko jinin ɗan'uwanka uwanka musulmi baya halatta ka zubar da shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda mutuncin da mutum ke da shi ba ma musulmi ba wanda ba musulmi ba manzon Allah ya haramta kamare shi ba ma musulmi ba kaga ina ne kyan dan adam fuska to fuskan nan yana da karanci yana da daraja ko da wanda ba musulmi ba a wajen yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne ka daki fuskansa wani zai iya cewa ai aya ta cikin Qur'ani tana magana akan cewa fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan Allah ce ku yi duka a saman wuyayuna bayan Allah da suke ba su imani da Allah ba kuma ku daki kowane gaba kaga wannan am ce gamammiya sai hadisin Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa idza qatala ahadukum bil wajha duk lokacin da ɗayan ku zai yi yaki to ya nisanci fuska kada ya yi duka a fuska malami ne ko ɗalibin ilimi ko uba ne ko uwa ce ko ne idan ya ɗaga hannu ya mari ƙaninsa ya yi haramun saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana dukan fuska wanda ba musulmi ba a wajen yaƙi da aka halatta maka tsara aka ce kada ka taɓa fuskansa to ina ga ɗan uwanka musulmi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce damu jinin ɗan uwanka musulmi haramun ne ka zubar da shi ina fata mun gane sa'annan kuma wa maluhu da dukiyarsa baya halatta ka zubar da ka ci dukiyar ɗan'uwanka musulmi, musulmi shine ma da yake magana anan illa bi tsibatin min nafsihi sai shi karan kansa ya ɗauki dukiyar nan ya baka to ka ci halak malak hatta matar da za ta aura ba Allah ya ce wa atun nisaa hinna nihla ko ku bai wa mata sadakinsu. cike amma ne sai Allah ce fa in tibna lakum an shay'in idan ita da kanta ta ɗauka ta baka misali an yanka ma sadaki kuma ta ne ba haƙƙin iyayenta ba ko aka yanka maka dubu hamsin misali ka ɗauko dubu hamsin ka bata iyaye suka ɗauka suka bata dubu hamsin ɗin nan sai ta tausaya maka a matsayinka na ne mijinta da zai aure ta sai ta ce wani fa na ga garin ya maka zafi sai ta ciro dubu ashirin ta ce gashi ka ɗan ƙara ka rage zafi Allah ce fa kuluhu an mari'a Allah ce ka ci da ɗaɗa halal ne kaga ita da kanta ta baka ko to haka shi ma mutum ya ɗauki dukiya ya baka wannan ka ci halak malak amma idan ka yaudare shi ka ha'ince shi ka zalunce shi to anan ka yi haramun saboda wannan dukiyar ba wai da daɗin rai ya baka ba saboda ka yaudare shi ne ka cuce shi ko makamancin haka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da harancin yin haka Allah madaukaki ya yi hani kada mu ci dukiyar juna da zalunci dan uwanka musulmi ya halatta zaka iya kasuwanci da shi zaka iya mu'amala da shi amma kada ka zalunce shi kada ka cuce shi saboda idan ka cuce shi kai kana ganin ka sha ne amma baka sha ba a duniya saboda me saboda ka ci haramun kuma wannan dukiyar da ka ci in ka yi sallah sallar ka da izinin Allah za ta samu karbuwa idan ka cika sharuɗin sallah amma idan ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ba ni kaza Allah ba zai amsa ba saboda me cikinka akwai haramun haramun yana daga cikin abin da ke haramta wa bawa karban addu'a a wajen ubangijinsa ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ambaci wani mutumi yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guddiya bil harami sai manzon Allah ce fa anna yustajabu lahu haramun yana daga cikin abin da ke haramta wa bawa yayi ta addu'a Allah baya kallon addu'arsa kuma baya amsa masa to baya halatta ka ci dukiyar dan uwanka musulmi sai da shi san ransa ya ce ya baka mai gida ne misali ya aiki yaron gida ya ce ga dubu ɗari ka je waje kaza ka siyo mana kaza sai da ya je gama siyowa sai ya rage dubu ashirin kasa wani zai ce ai saboda ni ne aka ba ko bari ya koye duba ashirin din a'a ai ba halaliyar ka bane kana zuwa suka ce wani ne gida aiken nan da kamun an samu an siyan min a dubu tamanin da dubu ɗari ne amma ya ce saboda ni ya daga kafa da sauransu ga ci canjin dubu ashirin shi idan ya ga dama ya ce to ba komai ɗauka to a nan kuɗin ya halatta amma idan ka boye wannan dubu ashirin ɗin ka ce ai saboda ni ne ai dubu ɗari ake siyarwa ni aka yi wa rangwame ba shi ba kuɗin nawa ne halaliyan ka ne ai ba naka bane nasa ne kai ɗan saƙo ne saboda haka wajibi ne ka maida masa shi sa hadisi ya inganta cikin sayar bukhari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani sahabi yana da bukatan kuɗi sai ya ce mai ga akuyata ka je ka siya min da ita ina bukatan dirhami biyu saboda ƙwarewa da iya kasuwanci na wannan sahabi da ya je sai sayar da akuyan a dirhami hudu ba za a lafiya yana bukata biyu sai ya sayar da akuyan a dirhami hudu sai ya siyo wata akuyar sannan ya dawo da dirhami nawa biyu sai ce ya ma'aikin Allah akuya ta tafi akuya ta dawo ga dirhami biyunka kaga inda mu ne irin na yau zai je ai alhamdulillah alhamdulillah ai kaga kasuwanci ana samun alheri a nan ne zaka ji mutum na kiran alheri a nan ai hakkin sa ne ba hakkin ka bane ai kuɗin ba naka bane da dai misali ya baka yace wani tunda kai ka iya kasuwanci ni kuma ina da tsuran kuɗin amma ban iya kasuwanci ba saboda ba harkan kasuwanci nake ba ga dubu ɗari biyar ka juya ta sai mu kasa ribar to idan an zo kasa riban kaskace ai uwar kudin taka ce a uwar kudin taka ce haka ne amma shi wannan da ka ba kudin idan an zo raba riba zai ɗauki kashi sittin ne kai za ka ɗauki kashi arba'in saboda wahalar juya kudin da yake yi ga dubu ɗari biyar ɗinka a gefe ga kuma riba idan an samu ribar shi kuma dole ya adalci ya faɗi abin da aka samu na riba. shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayyani fil khiyar ma lam yatafarraqa masu kasuwanci su biyu suna cikin zabi matukar ba rabu ba fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan suka yi gaskiya suka bayyana aibin da ke ciki to Allah sai ya sanya kasuwancin nan ya sanya albarka a cikinsa. sa sai ka ga ɗan riba yake samu amma yana ayyuka masu ɗimbin yawa saboda Allah ya riga ya sanya albarka shi kuwa idan ya boye fa in katama wa kazaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace muhiqat anhuma barakatuhuma idan suka boye suka yi ƙarya suka ki faɗin gaskiya ɗaya daga cikin su sai Allah ya shafe albarkar ga zunzurutun kuɗi yana samu amma da za ka zo bayan sati ɗaya ka tambaye shi wani ɗan kaza zai ce da Allah ranta mun kuɗi kaza saboda albarkar an shafi baya tsinana mai komai to kaga anan shi mai uwar kuɗin sai ka ce to an samu riban dubu ɗari biyu dubu ɗari biyun nan kuwa shi zai ɗauki 60% saboda juya wanda yake kai kuma sai ka ɗauki 40% kaga har ila yau ai ba kai asara ba ka samu riba ne shi kuma ka ga anan shi ma wato shi ma ka taimaka masa wajen tsayawa da kansa kuma ya aga zama wani sama ga wannan sai Allah ya sanya albarka to idan mutum ne ya baka wannan kuɗin ya halatta maka shine ma yace illa bi tibatin min nafsi sai dai da ransa ya ɗauka ya baka to anan ka ci halak ka ci malak wa in kana ma'a rajulin malun haramun faqad dhaminahu idan ya kasance tare da mutum akwai dukiya na haramun to kai ba yanzu kana ɗaukan bashi ne kana da lamini ne a kanka idan ka ci dukiyar kada ka ce ka ci banza kamar yadda mutane suke cewa ko ai ya ci banza ya samu wannan mutumin fa jiya ta masa ko ba jima ko ba dade zaka ne zaka biya wannan dukiyar in baka biya a duniya ba kana ganin kasha to a lahira ba to sai ka biya kuma a lahira babu abin da ake biya na dirhami ko naira abin da ake biya shine lada ko laifi in ka ta kare shi saban da yi wa Allah gwargwadon zaluncin da ka mai za a zaftare a tasa a ɗaura maka to ne malam yake cewa kai fa ka bashi lamini ne akan dukiyar nan da kaci nasa la yahillu li adin an ya'khudha minhu shay'a baya halatta ga wani ya dauka daga wannan dukiyar illa bi idnihi sai da izinin wannan ne dukiyar wani kaza na halatta maka da mata bata baya halatta gare ta ta dauki dukiyar mijinta ta sarrafa sai da ne sai da izini shi kuwa uba ba yana da iko zai iya sarrafa dukiyar ɗansa ko ba tare da izininka ba babanka ne ya zo gidanka gari ya yi zafi babu wani abu sai ya ɗan damin kuɗi a gefe yana da wata bukata sai ya zari misali ka ajiye dubu ɗari ɗari gida goma kaga miliyan ɗaya kenan sai ya ga kuma yana da bukatan abinci ya ga idan ya zari dubu ɗarin nan zai sayi abincin da zai mai shekara sai ya zari dubu ɗari ya je sayi abinci ya ci halak ya ci malak amma kai a matsayinka na ɗa ka shigo ɗakin baba sai ka gan su ko daloli a an shinka su sai ka ce a mai gadi ya tara mana ka ku san mai gadi ya tara maka kuwa idan ka ɗauki daidai da dala ɗaya a cikin nan ka ci haramun saboda ba kuɗinka ba ne kuma ba halaliyarka ba ne dukiya ta uba ne ba taka ba kuma ba ka da iko kai tasarrufi a dukiyar mahaifinka sai da izininsa bal hafili ma Allah ya ɗaura maka wajibcin kiyaye dukiyar mahaifinka sabanin abin da matasan yau suke yi saboda haka manzo Allah ce wal waladu ra'in fi baiti abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati yace da makiyayi ne a gidan babansa kuma sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiwo na dukiyar mahaifinsa daidai da allura na mahaifinka idan ya salwanta saboda sakacinka sai Allah ya kama ka da wannan laifin kaga akwai aiki akan mu haka ita ma mace manzala ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha ita ma mace makiyayiya ce a gidan mijinta kuma sai an tambaye ta dangane da abin da take kiwo sai ya ce wal abdu ra'in fi baiti sayyidihi wata ruwaya ta ce wal khadimu ra'in fi baiti fi baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shi kuma housemate ne maka aiki boyi boyi kenan ko shi ma makiyayi ne a gidanta da mai gadi da mai wanki da guga da makamancin haka shi ma makiyayi ne a gidanka kuma sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiwo sai manzo Allah ya yi generalize ne ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da yake kiwo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Abu Dawud hadisin Abu Huraira manzan Allah ya haramta ka aibanta mai gida a gaban yaro yaron gida misali mai gadi duk da ka san wannan mutumin baya kyautawa kana zuwa kana haɗuwa da shi ka ce wane ya ce eh ya ala ina gajiya ba gajiya sai ce ya kake hakuri da shegen mai gidanka din nan ka san akwai wasu sukan kururuta wannan ya zubar da kwarjinin mai gidan a idansa to da wannan da kuma mutumin da ya zagi miji a gaban mata ya aibanta miji a gaban mata kaga ne ake nuna kwarjinin mijin ya me ya zube manzo Allah ce duk wanda ya wannan aikin ba ni ba shi ranar tashin kiyama yace laysa minna man khaffafa imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya tare da mu baya cikin al'ummata duk mutumin da ya zuga mata ta yi wa mijinta bore ba ta ganin mijinta da kima ba ni ba shi ranar tashin kiyama ko kuma ya zuga yaron gida ya yi wa mai gidansa bore ya ganin mai gidansa da kima to wannan mutumin da ya irin wannan aikin ba ni ba shi ranar tashin kiyama to kaga me ake nuna mana taka tsantsan ko da mutumin nan yana wani aiki mara kyau ai ba a gabansa ya kamata ka faɗi ba shi mutumin yake haƙƙin da ke kanka ka kira shi kai masa nasiha amma ba a wajen wannan ba saboda kwarjininsa zai zube idan kwarjini ya zube in ya bada umarni za a yi idan ya bada hani ya ce kada ya kaza za a kiyaye ba za a kiyaye ba wannan shine hikimar kaga iyaye a da ba wai sun fahimci addini kyakkyawan fahimta bane ba wai sun san nafsi ne cewa Allah ya ce kaza ko manzo Allah ya ce kaza amma da wuya mata ta kawo ƙaran miji kuma a kira mijin a gabanta a mai fada sai yanzu saboda yawancin iyaye sun haifi mala'iku ne ƴaƴansu mata ba sa ba sa haɗe tana zuwa ta ce mijinta ya kaza sai a ce dan iska dama ake kika jawo ai mun ce miki kaza da kaza da kaza da kaza daga nan in tana ganin shi da kima ɗari bisa ɗari sai ya rage sai ya koma 70 tafiya ya tafiya ya koma hamsin tafiya ya tafiya ya koma talatin tafiya ya tafiya ya koma ashirin in bai iya jure abin da take mai bai ce ya sake ta yana cewa ya sake ta shikenan tana da gida ce ba mun gaya miki dan iska bane ita kuma sai ta bude baki ta ce daga yau ta daina tausaya wa ɗa namiji saboda haka sai ta yi generalizing kowane ɗa namiji haka yake alhali kuwa ita tana da laifin da ta yi amma ba ta faɗi ba kai kuma a matsayinka na uba ba ka yi bincike ba balle ka gano irin wannan matsalar da yawa an taimaka wajen lalacewar aure a irin wannan zamanin da muke ciki a yau sai malam ya ce to mutumin da ka ci dukiyarsa baya halatta ka ci wani abu daga cikin dukiyarsa sai ce fa innahu asa an yatuba shi wannan mutumin ana fatan zai iya tuba an yatuba haza fa yuridu an yaruddahu ala arbabihi yana so ya mai da dukiyar zuwa ga asalin masu dukiyar fa akhadta haraman kai kuma sai ka dauki haramun mutum ne ya tuba dama daga cikin sharadan tuba raddul mazalim ila ashabiha mai da abin da kayi zalunci a kai zuwa ga ma'abuta wannan misali mutum ne ma'aikaci lokacin da yake ko famtech ko sakatare a wani waje ko kaza wajen da kuɗi ke shigowa yana fita yana da damar da ya kwashi dukiya masu ɗimbin yawa shi za an gama kwasa ka dinga lissafi saboda kilan imani zai iya shiga zuciyarka daga baya ka zo ka tuba ka maida shi ne hikimar lissafin abin da ka kwasa to irin wannan mutumin misali sai ya kwashi miliyan ashirin sai ya ji imani ya ratsa shi ya ji tsoron Allah ya zo ya ji wa'azi ya gane cewa fa haƙƙi ne fa sai ya maida ka san ɗan Najeriya wai duk abin da ya kwasa a wata farasata ɗin da aka ajiye shi na gwamnati yana ganin ma yana bin bashi ne ya kamata a cika mai wallahi za ka gane kuranka gobe kiyama kuwa dan da yawa daga cikin mutane sun rudu da wannan sai ce ai haƙƙinsa sa ne ba haƙƙinka ka bane haƙƙin jama'a ne jama'an da ke da suke karkashin ka a lokacin haƙƙin su ne da kuma wanda suke gefe idan miliyan ashirin din nan ne to sai ka sai ka ɗauko miliyan ashirin din nan zunzurutu ka kai wannan ministry din sannan ka damka shi ka ce to da lokacin da nake wannan kujeran na saci kuɗi wanda adadinsa kaza ne yanzu na ji tsoron Allah na ji wa'azi da sauransu ya yi tasiri a zuciya na. sai na ji ina so in koma wa ubangiji na salan alam gobe kiyama kada Allah ya kama ni da wannan laifin ga miliyan ashirin ɗin da na kwasa a wannan lokacin gashi na dawo da shi ka gane kai ka sauki haƙƙinka shi kuma wanda aka kawo idan ya hau kansu ya yi baje-baje da shi to ya san baje-baje gobe kiyama ina fata an gane haƙƙi ne ya maida wannan inna Allah amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wani zai ce ai to idan na kai za a wani zai dauke zai a'a ina ne kasancewa za ka kai wannan dukiyar ya kai ga kan ya shiga cikin account din wannan kamfani idan kana da account din mafi sauki sai ka rubuta sai ka je kai deposit din kuɗin sai ka zo da check ko abin nan ɗinka sai ka ce to gashi nan wannan kuɗi na waje kaza za ku ga kuɗi an yi alatin ɗinsa ko wannan kuɗi lokacin da nake nan na kwashe su miliyan kaza na ji wa'azi na tuba shi ne ya sa na dawo da shi kaga yanzu ka iya in kuma ba ka da account ɗin wannan bankin amma hanyar da za ka bi shi ne ka kai wajen board of director ko kuma makamanci haka wanda zai haƙƙin in ka kai ya rage gare shi tsakaninsa da ubangiji ya sa ko kare ya sa in ka miƙa kai ka kubuta a wajen Allah ya rage gare sa shi kuma ya haka ya cika wannan ya shigar da shi amma in akwai hanyar da za ka bi ka tabbatar da kuɗin ya shiga kafin ka zo ka bashi to ka bi wannan ne na farko amma in babu fattaqullaha mastafa'tu kai ka ji tsoron Allah gwargwadon iko ne Allah ba zai tambaye ka akan wannan ranar tashin kiyama ba dama Allah ya ce ka isar da amana zuwa ga ahalinta to kai kaga ka ba hanyar da ya kamata ka bi na isar da sakon to babu duk sun toshe sai dole ka kai wa wannan mutumin shine last option to in ka kai mai ba kai laifi a wajen Allah ba amma in akwai wani hanyar da zai iya shiga cikin account din ba tare da shi wannan da ke kai ya samu tasarrufi akan dukiyar ba to shi ya fi cancanta kai na'am zai iya zuwa in ya bada kamar revenue in ya biya sai ya kawo ya ce to wannan kudin da na biya ba revenue bane sai ya bayani tun da ya riga ya shiga kaga bayan da za yi lokacin da nake waje kaza ne na kwashi kuɗi kaza saboda haka yanzu na tuba ga kudin nan na mai da su ya kubuta bai faɗa ba fa da sunan haraji kawai in ya bada da sunan haraji <laughs> biyan bashi yayi amma an so ka ayyana fi ne raddul mazalim ila ashabiha yawa eh to kaga kaga da ya ce mana ba zai yi wannan misali da aka je keke da keke sai an yi ta eh shikenan ana ba shi receipt din sai ya zo da receipt din ya ce to gashi wannan kudin da na biya kaza ne ya kubuta raddul mazalim kenan in kuma makwabci ne kamar misali makwabci yayi zina da matan makwabcinsa ko da ɗan eh, da ƴar makwabcinsa wannan kuma ya fi kowanne muni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi imam ibnu qudama a cikin min minhajul qasidin da ya zo yana magana ya ce a nan za a samu matsala idan ya zama mutunci ne ka taɓa. in ka ce mai kaza ne to har abada don wannan zai zama har abada kun ci eh, gaba da gaba kenan sai ce to a irin wajen nan to ba za ka ayyar ba za ka sarraha mai ba ne sai ka ce ne na maka laifi da wanda ka sani da wanda baka sani ba ina so ka yafe min ka ga me ka dunkule shi shi kuma ce to ba komai na yafe maka ni ma in ka mun wani abu na yafe maka ka ga me ka hada da me siyasa ka ga zai ce to ba komai Allah ya yafe mana to shikenan ya shiga ciki tunda ka jama'a saboda idan ka ayyana zai zama matsala ka da shi da mutunci to sai ka saba sai ka ɓoye kai ka tuba zuwa ga Allah kuma ka nemi tuban a wajensa cewa abinda ka mai na shiga hakinsa ya yafe maka shi kenan amma in ba haka ba kuwa gobe kiyama za ka sha mamaki na ta ai hikima ake yi wajen magana bawan Allah ka san yau da gobe rayuwa ga yanayin yadda yake misali kama tashi daidai lokacin da wani ya rasu a angon ku sai ka ce to wani kai ga fa mutuwan nan fa sai a hankali yana zuwa yana zuwa to bawan Allah dan Allah ka san yau da gobe muka yi cuɗanya da juna ma ma iya bata wa juna rai zamu iya cutar da juna ta wani yanda muka sani ko ta yanda bamu sani ba don Allah wane in na taba cutar da kai ta yanda ka sani ko baka sani ba ka yafe min saboda yanzu na ga yanda al'amari yake ni ma in ka taba tunar da ni ta yadda na gane ko ban gane ba na yafe maka shikenan ka ya san zai ce kai wani imani ne ya ratsa shi ba komai Allah ya yafe mana shikenan kai amfani da wannan damar kuma karka koma kada kai tuban mazuru ka ce ka koma kuma gobe ka ƙara mai maitawa shikenan ka kubuta a wajen Allah dan wannan haƙƙin Allah baya taba yafe shi ko ka je ka je makka ka yi aikin ibada su ashirin ko talatin matukar kana da rai ka samu wannan damar Allah ba zai taɓa sauki wannan haƙƙin ba sai in wannan mutumin ya ce ya yafe saboda haƙƙin ɗan adam ne Allah kuma baya shiga haƙƙin wani sai in shi da kansa ya yafe shi sa malam ya ce idan mutum yana so ya tuba yana so ya ɗauki dukiya ya mai da shi zuwa ga ma'abuta wannan dukiyar to kai kuma ka zo ka kwashe kaga kai ma ka ci mu. eh eh mutum da ya zai mayar yawa <laughs> eh eh eh eh eh saboda haka kai dai baka ji tsoron Allah gurgurdan iko in an tambaye ka kace kai kan abin da ka sani naka kenan ko ba gaba kai naka kan ka sani kai dai ga shirin akwai mutane da yawa dan ba shi kada yake ci ba bi ma'ana an yi kaza ne mu raba a misali miliyan ɗari ne wancan ya ja ashirin wancan ya ja goma wancan ya ja kaza shi oga kwata-kwata zai ja mai tsoka ko duk shi ne dai saboda ka ka'idar kenan kai wulakancin duniya ya fi sauki akan na ina na lahira hadisin wato imam bukhari hadisin abdullahi bin umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama idan Allah zai kira mutumin kirki ka san ai ba inda za ka kubuta daga samun Allah haka ne Ya ce Allah zai kira ka a cikin jama'a zai ce wane ɗan wane sai ka ce ka ya rabu sa'adai sai ce udunu sai ce kusanto sai ka kusanto ga ka ga ubangiji mu ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani tsakaninku sai Allah ya masa magana babu mai tafinta tsakaninsa da shi to a lokacin sai Allah ce ka tuna a duniya a milta kaza kayi kaza sai manzo Allah ce wannan ba sai ce i ya rabu ce eh ya Allah nayi sai Allah ya dinga zakulo maka laifuffukan da kai a ka san mumini lokacin da yake laifi ba wanda yake bari ya gani yana koyewa dan baya so wani ya san ma yana yi sai Allah ya ce na suturta ka a duniya ba wanda ya san kayi haka yau tafi na yafe maka manzo Allah ya ce amma munafiki da fasiki da kafiri kaga lokacin da yake yana tunkaho ne Allah zai kira shi a cikin mutane zai yi shi lawa na dan wani sai ce na amsa kiranka ya ubangiji ina neman agajinka sai Allah ce la labbaika wala sa'adaika ni ba zan amsa maka ba zan taimaka maka ba sai Allah ya fara tona mai asiri kowa sai ya sani ka tuna lokaci kaza kai kaza da kaza sai ce iya rab eh ya Allah nayi sai Allah ya gama ambato laifuffukan gabaki ɗaya sai Allah ce mala'iku a tafi da shi wuta kaga an tona mai asiri kuma ne an wulakanta shi to gara wulakancin duniya a iza pride ma a ce ka kwasa kuma ka dawo da shi duk inda aka ga kayi wannan abin an san cewa tabbas lalle ka zama mutumin kirki ko da an kama ka wani zai binciko zai ce a kawo ka saboda ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya kawo masa mafita wa yarzuqhu min haythu la yahtasib kuma sai ya azarta shi ta wanda sai inda bai taba tsammani ba akwai wani bawan Allah ne matashi ne ya tuba daga abubuwan da yake da yana aiki a wani ministry a nan garin Kaduna ya samu aiki ne a Abuja da ya ji tsoron Allah mun zauna da shi one on one na mai nasiyoyi na duk ya mai ga haƙoƙin da ke kansa ministirin da ya yi aiki a wajen a nan Kaduna kuɗin da ya fasa ya rike ya ɗauka roka shi ya tafi da shi wajen ya aji sai da ya zama chapter of the end He? ka duba wani ya kawo kuɗi kaza ana mamaki a inda yake aikin ma a Abujan kuɗaɗen da ya ɗan dandane shi ya kwazo su roka shi ma ya aje a wajen da yake aiki mamakinsa ake yi mutane na kallon shi yuholiyo kaji wai ana ake tunanin wai shi yanzu tsarkakakke ne ana mamaki yanzu ya za yi haka irin wannan zamanin da ake ciki amma shi ina yake tunawa lahirarsa kaga wannan ya kubuta a wajen Allah to idan mutum ya san yayi wannan ya je yayi duk yadda kake tsammani wallahi Allah zai kawo maka mafita ce da yadda kake tsammani saboda alƙawarin Allah ne duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya kawo masa mafita sai Allah kuma ya yi ibafarsa sai ya ce wa yarzuqhu min haythu la tafi. Allah zai azurta shi ta inda bai taɓa tsammani ba sai ka ga ta sanadiyar wannan Allah ya kawo maka buɗin da baka taɓa tsammani ba to amma ne shi ɗan sai ya hana ka zai ɗaura maka talauci ai yanzu idan ka yi a kan ɗinka dubu kaza ne miliyan kaza ne yanzu miliyan kaza shu ya tafi kenan to naka ne daman ai ba naka bane daman ka sashi a zuciya ai ba naka bane na jama'a ne kuma ana nan ana binka kawai ka ɗauke shi kai ɗan dako ne bashi ne ake binka kuma wallahi sai ka biya in baka biya a duniya ba sai ka biya a lahira to gara ka fitar da su a duniya ka san ka kubuta a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu dirhami babu dinari lada ne ko laifi gwargwadon sakan ka gwargwadon yadda za a biya dan adam da shi idan kana da abin da zaka bada da lada manzo Allah ce za a kwashe gwargwadon wannan haƙƙin abiya biya shi za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gobe kiyama duk wani mayaudari kaga kai an amince da kai ne aka daura ka a wajen za a bashi tutan yaudara tutan yaudara an bashi an yadda da shi an ɗauke ka a ministry kana aiki aka baka kuɗi aka baka haƙƙin jama'a ka sarrafa shi ka daura shi a daidai inda ya kamata sai ka mai da shi treasure ɗinka kawai da kai da 'ya'yanka da matanka da kuma dangin matanka ka kwasa ka ajiye ka yi ma wancan ka ma wannan aikin banza kai baka da ladan ko sisi a ciki sa'annan kuma ana nan ana bin ka wannan bashin to a ranar tashin kiyama duk irin wa'annan mayaudaran za a zo da su a daure abinda zai kubutar da su wato sun sauke haƙƙi kuma sun yi adalci in ko bai yi ba manzo Allah ce za za za umarci mala'iku su tafi wuta da shi yana kallo za a tafi da shi wanda aka bashi amana kuwa za a ce ya je ya ɗauko amanan ga ta nan a bakin gaɓar wutar jahannama yana zuwa sai ta gangara sai ya bi ta sai ta je ƙasa wutar jahannama shekara saba'in yana tafiya ƙasa sai ya ɗauko ta yana gunguro ta yana gunguro ta yana zuwa bakin sai ta ƙara gangarowa sai ya koma har sai ya fito da wannan ba yaudara ba to ga kwatankwacin ta a lahira sannan a mai hisabi sannan ya san makomansa to ta ina mutum zai sha'ana isa amanar da aka baka ka yi kokari ka ajiye ta a daidai inda aka umarce ka da shi in ka gaba ba ka iya ba shedan zai iya samun galaba a kanka ana baka ka ce ba zan iya ba dan hakura ba na so shikenan ka zauna lafiya gara ka ka mutu da talaucinka da ka mutu kana da dukiya kana kwantawa matarka ma ta yi baje-baje da shi ta ba wanda zai zo ya aure ta ma kai ka gama kwasuwa ta ba shi halal ya ci malak shi yana ta yana jin daɗi da dukiyar kai kuma kana nan kana accounting ɗin wannan kuɗin ɗaya bayan ɗaya shi yasa dole mutum ya taka tsantsan Allah shirya da mu saboda haka yanzu sharɗan tuba kaga na farko akwai musulunci bi ma'ana Allah baya karɓa sai ga musulmi inna dina inda Allahi al-islam na biyu akwai al-aqlu mutumin da yake da eh, wato hankali kaga mahaukaci an cire shi anan yaro karami an cire shi anan saboda yanzu mahaukaci duk abin da yayi na barna ba a kama shi da wani hukunci amma sai dai ne ƴan uwansa za a kama sai su biya irin barnan da yi saboda su suka yi sakaci ba su kula da ɗan uwansu da yake mahaukaci ba har ya dima wani ta'addanci haka kuma dabba idan dabba ta yi barna ita ma manzo Allah ce al'ujama ujubaru abinda dabbobi suka yi barna akai sun ci banza banza suka ci da rana wannan da sharadi da rana amma da daddare manzo Allah ce duk abuci dabba ya killace ta a gida sai dabbar ta tsinke sai ta shiga gidan wani sai ta yi ta'addanci to kai ne dabban kai zaka biya amma dabbar ba ruwanta in ka karya mata kafa ka shiga ta saboda ba ta da hankali balle ta ɗauka sa'annan shine wannan shurutu taklif kenan ko kaga hankali da kuma ne albulum kaga yaro an cire shi anan sai ka zama mutum cikakke baligi lokacin da ɗaya balaga to wannan sharaɗan tuba ya hau kansa sa'annan kuma akwai al-iqla'u anil ma'asiya mutum ya bar wannan saban a lokacin da ka gane abu kaza sako ne ka bar shi sannan akwai annadama yin nadama saboda yana daga cikin sharadin tuba shi za lokacin da yan wuta suka ga cewa sun shiga cikin wuta suna shan wahala sai suka yi nadama suna ga wa ubangiji dan Allah ya gafarta musu suka ce rabbana amatta sanataini wa ahyaita wa ahyaita wa ahyaita sanataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil sun yi itirafi sun yi nadama ya Allah ka kashe mu kisa guda biyu me kisan farko kafin ka zo duniya kai matacce ne kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un saboda haka hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura kaga anan mutum ya zama matacce ke to shi yasa suka ce ka kashe mu kisa biyu kafin mu zo duniya mutuwan farko kenan bayan mun zo duniya za ka mutu kaga mutuwa na me na biyu kenan kuma ka raya mu rayuwa biyu rayuwa ta farko shine rayuwar duniya rayuwa ta biyu shine ne ta barzaku da na lahira saboda haka muna itirafi muna nadama akan laifin da muka yi shin akwai wani mafita ya Allah akwai mafita a cikin laifin da muka yi a rage mana a fitar da mu daga jahannama a shigar da mu aljanna kaga anan sun yi itiradi to laifi sai ka cika wannan sai ka yi nadama sannan ka yi shi don Allah ikhlas kenan abin da yasa ka bar abu kaza domin Allah kafin rana ta hudo daga yamma saboda akwai lokacin da rana za ta hudo ta yamma ta faɗi ta gabas an rufe kofar tuba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Imam Tirmidhi idan rana ta hudo ta yamma ta fadi ta gabas to tun daga ranar duk wanda ya tuba Allah ba zai kara karban tubansa ba har zuwa ranar tashin kiyama sannan kuma qabla an takhruja ar-ruh aw tasil ar-ruh ila tagharghuriha kafin rai ya kai zuwa makoshi a lokacin da za a zare ransa gab da za a cire shi mutum ya ce to na tuba lokacin ai ana nuna mutum kujeransa a aljanna kujeransa a wuta duk kowa a cikin mu nan yana da kujeru guda biyu da na aljanna da na wuta idan mutum ya aikin alkhairi sai a ce ga kujeranka na wuta har da nan ban dama Allah ce kitabun marqum ne ko to za a ce ka gan shi can amma saboda kayi aiki iri kaza yau ga kujeranka nan a aljanna sai mutumin nan yayi farin ciki saboda ga kujerarsa ta aljanna yana kallo sai ce idan kuma mutumin mutumin banza ne za a fara nuna masa kujerarsa na aljanna Ka ga da yi kaza daga kujeranka nan amma tun da kaza ka yi ga kujeranka can a wuta shi sa a kabari idan ya ga wannan kujeran zai ce Allahumma la tuqini sa'a ya Allah kada ka tsaye da kiyama kada ka tsaye da kiyama saboda yanzu ya san cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashad al'azab to saboda haka ya san ranar tashin kiyama azabar da zai riska sai ya fi na kabarin sa to shi sa wa'annan suna daga cikin sharuɗan tuba na taran shine maida abin da kai na zalunci zuwa ga ma'abuta wannan zaluncin to idan ka cika wannan sharuɗan to shine Allah zai karɓi tubanka akan zaluntan da kai na dan uwanka wanda yake musulmi da ma wanda ba musulmi ba saboda manzo Allah ce fattaqi da'watal mazlum walau kana kafiran ka ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri ne fa innahu laysa bainahu wa Allahi hijabun babu wani shamaki tsakaninsa da ubangiji Allah ya qulu Allah Allah da kansa yana cewa wa izzati wa jalali na rantse da girma ta da buwayata la ansurannaka walau da na rantse sai na taimake ka Ko da bayan wani lokaci ne in dai ka zalunci mutum to sai Allah ya saka masa saboda haka wallahi zalunci ba yi da daɗi idan ka mutu baka san halin da zaka je ka samu kanka ba akwai bawan Allah da duk lokacin da nazo irin wannan karatun wallahi shi nake fara tunawa ya zalunci wani bawan Allah ne bawan Allah ne zai ce ba na haƙƙi na yayi shuru ya kyale shi yace ba na haƙƙi na yayi shuru ya kyale shi yace in baka biya da ba anan zaka biya ni a can yace ai haka muke so Allah kai mu can ya ce haka muke so Allah ya kai mu can yanzu da nake maka magana bawan Allah nan ya daɗe a kabari duk lokacin da na zo wallahi shi yake faɗowa zuciya na yanzu ya mutu to mutanen da yawa irin wa'annan ba su irguwa to me kake tsammani shi yasa malam yace to in ka rike fa ka mai dako ne shi idan ya kubuta a lahira za ka biya shi a sauki Allah sa mu dace saboda haka anan za mu kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا على idan masu akwai masu tambaya kafin mu yi sallah na san yau an kwankwa mu da yawa sai dai Allah ya gafata mana ga baki da na'am kuma mun ci lokaci ma sosai na'am eh kadan daga murya eh a ban yi maganan mata ba cewa ban ce mutum ya ci kayan matarsa ba na yi maganan uba ne ya ci kayan mata ne na ce kada ta ci na dukiyar mijinta eh ba ta da iko ta sarrafa dukiyarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu misali tana da kudin ta tana da kuɗi nata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin haƙƙin da miji yake da shi na kyautatawa kafin ta sarrafa shi ta sanar da shi wani kaza ina da kaza ina so in yi kaza daga cikin haƙƙin da miji yake da shi akan ta ta sanar da shi kuɗinta ne za ta siya kaza za ta ga gwal ne za ta siya ce to gaskiya ina da kuɗi kaza ina so in siya gwal kake gani sai ba komai za ki iya siya yana daga cikin haƙƙin da yake da shi a kanta ta sanar da shi eh eh eh mata da miji eh na kaman eh. to kai kuma a matsayinka namiji in kana so ka sauwake mata sai ka ce mata to duk dai wani abu dai ba ne kaga shikenan ka sauwake mata kenan in ka ce mata haka kenan amma in baka ce ba za ta tambaye ta ita a gobe kiyama kamar yadda kai ma a matsayin ka namiji za a tambaye ka gobe kiyama tunda maza Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne a cikin ku makiyayi ne kuma kowa sai an tambaye shi dangane da abin da ke kiwo da daidai da allura naka a matsayin ka namiji idan matar mutum ta yi sakaci da kulawa da shi ya salwanta ita za a kama ranar tashin kiyama ba kai ba haka shi ma mai gadinka da mai maka hidima a gida shi ma daidai abin da ke kansa na kulawa idan ya sakaci da shi shi ma shi za a tambaya a kansa gobe kiyama haka ɗanka shi ma dukiyarka a matsayinka na uba idan ya ya kyale dukiyar wani ya kwasa kasan wani ma da shi za a haɗa baki a kwashe kuɗin baban shi to wannan kuɗin ya sani cewa Allah zai tambaye shi gobe kiyama saboda shi an ba shi haƙƙi ne ya kula da dukiyar baban in baban ka da dukiya ai kai ne ya kamata a ce kana sarrafa dukiyar dan ya rubanya ga mahaifinka shi ya ƙara kyautata wa jama'a da kuma mutane amma ba wai ka ce ka samu kaya za ka handame ba in ka handame shi ma za ta tambaye ka akan sa gobe kiyama Allah samu dace kun san mun ci lokaci da yawa kada mu kuntata jama'a eh نعم eh ايه نعم ايه ايه ايه wannan dai kudin na farko da ya ci adadinsu shi zai maida sannan yana da zaɓi a nan in ya sarrafa dukiyar ne sun rubanya to da riban ya kwaso ya bada wancan mutumin da manzo Allah ya bada labari ko su uku wanda ya bar haƙƙinsa a hannunsa ya tafi saboda ya rena shi kuma ya dinga juya kuɗin har kuɗin suka yawa aka samu garke na sa har da bawa da sauransu da bawan Allah ne ya dawo ya ce bawan Allah ba ni haƙƙina sai ce ya kai shi wajen garken na yace dinnan naka ne ce ba na san izgilanci ka bani da dukiya na yace wallahi kudin ka ne da ka haƙƙin ka ne da na baka ka ce ba za ka karba ba yayi kankanta ka tafi na dinga juya su suka yi yawa kenan suka zama garke da abin nan gashi ka kwasa wannan bawan Allah ya ce ya kwashe garken gabaki ɗaya bai ce ma ga ladan juya kuɗin nan ba ya ce ya Allah idan na yi haka domin neman yardanka ka fitar da mu daga halin da muke ciki sai dutse motsa ko kaga alama ce ta me na nasuha saboda haka daidai wannan kuɗin sai ya maida idan kuma ya juya kuɗin ne balle mafi aksari ma irin masu wannan kwasan ba sa tunanin juya shi kawai handama ake yi kawai shi ake yi har ya kare. ina fata an gane duk wanda ka ga yayi kuɗi a yau Allah ya rubuta mai wallahi zai yi kuɗi da ya haƙura kafin da ya ban duniya wannan kuɗin da yake da shi yanzu ya same shi amma gaggawa wanda ya da ya kwashi can ya zaftar can ya zaftar can shi za ta shi gobe kiyama da zai yi hakuri wannan kuɗin da yake da shi yanzu wallahi sai ya samu Allah ya riga rubuta mai rashin hakurin mu ne yasa muna ganin ina muna so mu ci da zafi amma da za ka yi hakuri wannan kuɗin da kake da shi a yau din nan sai ka same shi Allah ya riga ya rubuta maka shi amma mun inda za ta ka hanyar da ka same shi shi za in dai ba mu yi hakuri za a kai musamman ma matasa mutum ne bai gama karatu ba za ka jana yana cewa mai dirimka jagwa bai ma gama karatu ba amma this is his dirimka 2013 2014 2000 kaza shi to kaga wannan automatically yana nuna ma kwakwalonsa kawai inda zai samu kuɗi yake yi yake halal yake haram ta inda kuɗin zai zo ko shi zai ci shi sa dole mutum ya taka tsantsan ba komai ake duba ba lahirarka ba ka san ranar mutuwarka ba yanzu akwai wata bayar Allah ɗaliba ce daga cikin ɗalibanmu daga zuwa gidan biki da sauransu suka ci abinci shi kenan sai ya zama musu illa ta sanadiyar haka yau za ta kwana a lahira ne ta rasu kaga wannan da za ka ce mata jiya din nan a kwanaki biyar da suka wuce sati da ya wuce ta zo makaranta ta yi karatu amma sati gashi zai zagayo ba da ita za a yi karatun ba kaga kenan ne mutum bai san ranar mutuwarsa ba saboda ka dole ne mutum ya yi wa kansa ne tanadi saboda baka san ranar da Allah zai karɓi ranka ba wani ana mai alat da rashin lafiya da sauransu wani kuwa kawai sai dai ji shi a kabari to gara mutum ya dinga gyara alakarsa da ubangiji saboda bai san a irin wace hali mutuwa za ta zo ta riske shi ba idan ya gyara kaga duniyarsa ta yi kyau lahirarsa kuma me ta yi kyau shi yasa wani mawaki yake cewa la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu gidan da mutum zai zauna sai gidan da ni da kai muka gina kafin mutuwa idan muka gina ta da alkhairi masaukin mu sai ta yi kyawu idan kuma muka gina ta da sharri masaukin mu sai ta yi asara mu tabe a cikin ta Allah ya kare mu saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara alakan mu da ubangiji kowa ya san irin laifin da yake wa Allah ni in tuba kai ka tuba sai mu samu ci gaba a rayuwar mu annan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kawo mana buɗi sai da yanda muke tsammani amma yanda yau mutane aka koma neman kuɗi ido rufe mutum bai damu ba ta yaya zai samu wannan kuɗin halaliya ne a'a shi dai kawai ya ga yayi kuɗi to idan mutum ya mutu me zai je cewa Allah Allah ba ruwansa ya ce a ai Najeriya ne ta yi zafi ya Allah shi za muka shiga mu ma cikin zafin muka canza Allah ba ruwansa da wannan kai Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iko in ka ji tsoron Allah gwargwadon iko Allah zai kawo maka mafita fiye da yadda kake tsammani a rayuwa Allah sa mu dace Eh, eh na Najeriya sai dai eh, fatakullah eh, ko haka tukati ya kari tabbas in kana Najeriya sai dai kai ji tsoron Allah ya yi wallazina amanu taqullaha haka tukatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun to haka ya kamata kai a Najeriya saboda hanyoyin cin haramun sun fi yawa akan ne cin halaliyar dole mutum ya yi taka tsantsan saboda ya rabauta duniyarsa da lahira Allah sa mu jara kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma Allah ya shirye mu da zuriyar mu gabaki da Allah kuma ya kare mu duk wanda ke nufin addinin mu da musulunci da musulmi a wannan ƙasa ta mu da sharri da makirci ya Allah ka maida masa da makircin akansa ya Allah ka shagaltar da shi akan wannan tunanin ya zama sanadiyar halaka kansa da kansa Allah kuma duk mutumin da yake nufin musulunci da musulmai da alkhairi ya Allah ka ba shi damar ikon sadar da wannan alkhairin da musulunci ga musulmai a Najeriya kuma a doron ƙasa ga baki ɗaya يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء الغرباء الفقراء المساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما إنك سميع قريب مجيب للدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين